salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh am yau sha biyar ga watan rabiu sani Hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu man allaka sai fahu bi shajar fi safar inda alfa'ila bismillahir rahmanir rahim rahim babu man allaka fahu bi shajar babu mutumin da ya rataya takobinsa a bishiya bisafari inda alqa'ila wato mutumin da ya rataya takobinsa a bishiya a cikin tafiya lokacin kailula حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره lallai jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma ya ba shi labari cewa annahu gaza ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kibala najd cewa lallai ya yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bangaren najd falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qafala ma'a a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga wannan yaƙi sai Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu shi ma ya dawo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa adrakatuhum alqailatu fi wadin kathir idaa sai baccin rana kailula sai ya riske su a cikin wani rafi wani kwari mai yawan itatuwa masu kaya an gane ko wato cikin wani kwari mai yawan itatuwa masu yawan bishiyoyi masu kaya فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka a wajen ɗaya daga cikin wayannan itatuwa su kuma sauran mutane suka warwatsu a wayannan itatuwa domin neman inuwa kowa yana neman inuwa sai suka warwatsu shi ma manzon Allah ya samu wani gefe guda sallallahu alaihi wasallam domin samun inuwa da kuma hutu فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka ƙarƙashin wata itaciya ta kurna wa allaka biha saifa sai ya rataya takobinsa a wannan itaciya wa nimna nauma sai muka yi bacci wani irin bacci bi ma'ana bacci mai natsuwa ah, fa ila sallallahu alaihi sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran mu an gane ko lokacin da muka yi bacci mun yi bacci sosai hankalin mu a kwance muna cikin wannan bacci sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran mu wa idza indahu arabi sai ga shi a wajen manzan Allah wato mana da ya kira mu din nan sai muka farka muka farka a firgice da muka farka sai ga shi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bakauye in إن هذا alayya علي wa ana na'im sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam lalle wannan ya zare takobi na a gare ni alhali ina bacci kada kuma ta manzo Allah ya rataye takobin sa a saman bishiya ko to da yaga annabi ya kwanta yana bacci sai zo ya dauki takobin manzo Allah sai ya zara takobin lalle wannan ya zara takobi na a gare ni alhalin ina bacci fastaiqastu wa huwa fi yadihi salta sai na farka alhali takobin yana hannunsa a zare ya zara takobin fa qala man yamna'uka minni sai ya cewa shi wannan ba kauyen sai cewa annabi wane ne zai kare kare gare ni yau fa qultu Allah sai na ce Allah sai na ce Allah ne zai kare ni daga sharrinka wato ya ƙara cewa manyan yamna'uka minni wane ne zai kare ka daga gare ni sai annabi sai na ƙara cewa Allah ya ƙara maimaita wannan magana na ƙara ce mai Allah an gane wannan ko walam yu'aqibu to manzon Allah bai masa hukuma ba wajalasa sai ya zauna to yaya abin yake manzon Allah bai masa hukuma ba a wa ya kamata ya ma wani hukuma da wanda ya zara takobin da wanda aka zare wa takobin wa ya kamata ya ma wani hukuma kaga ai wannan ba kauyen da ya zara takobin shi ya fi cancanta a ce yayi hukuma to ma sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi hukuma ba me yake nufi a nan wajen ana nufin a lokacin da manzon Allah ya ce a lokacin da wannan ba kauye ya ce mayyam na uka minni da manzon Allah ya ce Allah wannan ba kauye bai san san da takobin ya fada hannunsa ba da takobin ya fada hannunsa sai manzon Allah ya karbi takobin sai ya talla takobin shi ma manzo Allah ya ce masa man nauka minni wane ne zai kare ka daga gare ni yau ba kawai ya kasa cewa Allah sai ya rikice ya rude gaba daya ya ce ma annabi kun khaira akhizin ka zama to fiyayyen mai karban takobi kai hakuri kada kashe ni kun gane wannan ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya riga ya samu galaba akan wannan ba kauye shine sai manzo Allah ya kira sauran sahabbai kowa ya zo ya ga ikon Allah ga wani bawan Allah ya zara takobi amma da manzo Allah ya ambaci sunan Allah sai wannan takobi ya fada hannun wannan bakauye manzo Allah ya dauki takobin sai ya zamanto bakauyen ya koma yana roƙo shi aka ce walam yu'aqibu duk da wannan abin da bakauye ya shirya wa annabi manzon Allah bai masa hukuma ba sai bakauyen ya zauna an fahimci wannan ko almuhim wato rasa ya takobi a saman bishiya shine ake so a nuna kawai a cikin tafiya inda alƙa'ila to kaga anan ya halatta a rasa ya takobi a saman bishiya lokacin bacci in mutum zai bacci rana amma kuma kada mutum ya manta da abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasa ya takobi in ka rasa ya takobi a sama to ya zama to akwai mai kulawa da takobin in ba haka ba kuwa to sharri na iya faruwa shi ma manzo Allah Allah ne ya cece shi da wannan ba kawai ya zo ya tsara manzo Allah kuma ya kashe shi ya gudu abin shi ko abin da ya kama da wannan Allahu a'lam ah, babu lubsil bayda babu sanya hulan kwano ya halatta ya halatta ga ainihin mayaki ya sanya hulan kwano domin kariya daga sara ya halatta wannan ba a sanya shi daga cikin rashin tawakkali ba a sanya shi daga cikin karancin imani mutum ya sanya hulan kwano domin ya kan kanshi daga ainihin wato sara ko abin da ya kama da wannan نعم حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن ابي هازم نعم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه انه سئل عن كربو دك سهل radiyallahu an lalle an tambaye shi an jurihin nabi sallallahu alaihi wa sallam uhud game da ciwon da manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam yakin uhud faqala juriha wajhun nabi sallallahu alaihi wa sallam an ji wa fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo wa kusirat rubaiyatu kuma an karya mai hakoransa wa hushimat wa hushimat albaydatu ala ra'si an dagargaza hulan kwano akan shi an sassari ainihin hulan kwanan kanshi an dagargaza hulan kwanan da ke kanshi din fa kanat fatimatu alaiha salam taghsilu dam ya kasance fatima alaiha salam tana wanke jini kaga bukhari ya ce fatima alaiha salam ya halatta wanda ba annabi ba ce mai alaihi salam ita dai fatima ba manzanniya bace amma kuma gashi an ce mata alaiha salam ya halitta, Na'am shi ne muna magana kan alaihi salam ya halatta wanda ba manzo ba a kira shi alaihi salam domin a cikin istilahi na bukhari wato dalilai sun nuna shi bukhari wato duk abin da yake da alaka da ahlul bayt yakan ce alaihi salam kamar ce aliyu alaihi salam ko fatima alaihi salam amma babu inda ya taba kiran wani sahabi kamar a ce abubakar ya ce alaihi salam kun fahimci wannan ko to wannan ya halatta shi dai bukhari wannan istilahin shi ne yana faɗin haka kun gane gashi yanzu mun karanta fa kanat fatima alaiha salam tagasilu dam an gani ya kasance fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta tana wanke jini wa aliyun yumsik shi kuma aliyu shi kuma yana rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma ra'at anna dama la yazidu illa kathara a lokacin da ta ga cewa jinin baya ƙara komai sai yawa an ƙara yawa yake kai yana ƙara zuba ana wankewa sai ƙara zuba yake ana wankewa sai ƙara zuba yake akhadha tasiran fa ahraqatu sai ta riƙe tabarma sai ta ƙona tabarman hatta sara ramada har ya zama toka sai ta maida wannan tabarma wannan toka ya zama kamar capsule an gane wannan ko thumma alzaqatu sannan sai ta liƙa ma annabi a wajen da ciwon yake fastamsaka dam sai jinin ya tsaya ta liƙa ma annabi wajen ciwon sai ya zama kamar an sa mai capsule sai tsaye da jinin an gane wannan ko wannan dai abinda bukhari ya buɗe wannan babi kai lubusul faiza sanya hulan kwano babu laifi yin amfani da bullet-proof mutum ya amfani da mota bullet-proof ya sa riga bullet-proof ya sa hula irin hulan kwanan nan wanda ko an harbe shi ainihin wato bullet baya shiga duk ba laifi ba ne baya kora tawakkali in Allah ya baka wadata za ka iya mallakan mota wanda da tayan shi da komai bulletproof ne ba laifi bane insha Allah an gane amma mutum ya sanya mutum ya je wajen bokaye su bashi asiri wanda zai kare shi daga tsara ko wannan shine shirka shine shari'a ta hana akan shi an gane ko da ana amfani da wannan asiri wanda ya kamata ya amfani da shi manzo sallallahu alaihi wasallam gashi an sare shi har an ji mai ciwo har gashi jini na ta zuba haka ne ko saka baya halatta na'am babu mallam yara kasra silahi inda al-maut babu wanda baya ganin karya takobi a wajen mutuwa idan kuna yaƙi da kafiri kana da wani takobi wanda yake a takobi wanda yake mai kyau mai kaifi sosai kuna cikin yaki da kafiri sai ga cewa kafiri zai samu galaba a kanka ya kashe ka kuma in ya kashe ka zai mallaki wannan takobi za ka iya karya wannan takobi saboda kafirin ya rasa ko kuma baya halatta na'am حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاها من ذن الله صلى الله عليه وسلم ألوك شير رسولنا بيبر وانا أوفا شيء تقو منسا wa baghlatan bayda da alfadari fari wa ardan ja'alaha sadaqa da kuma wani fili wanda ya sanya shi ya zamanto sadaka shine wannan fili na fadak wanda ƴan shi'a suke cewa a Abubakar radiyallahu anhu ya hana Fatima radiyallahu anha gado ya wato ma'ana bayan manzo Allah ya rasu Abubakar ya hana ainihin ahlul baiti su gaji ainihin mahaifinsu an fahimci wannan ko to shine wannan gonan fadar da suke magana kamar yadda kowa ya sani wannan yana daga cikin wato kirkire-kirkire na shi'a cewa manzo Allah da ya rasu ya kamata a gaje shi amma kuma sai abubakar ya hana ƙa'ida shi ne duk annabawa in suka rasu ba a gadon su abin da suka bari na dukiya sadaka ne kamar yadda hadisi ya zo mutawatir akan wannan matsala Na ma'ashir al-anbiya la nura ma taraknahu inna ma ya'kulu alu muhammadin min hadha al-mal annabi ya ce mu taron annabawa ba a gada mu abinda muka bar shi sadaka ne kawai iyalan annabi suna ci daga cikin wannan dukiya na baitul mali duk shekara za a yi musu budget na shekara guda amma ba sa ci ba sa gado domin annabawa ba a gadon su an gano wannan ku? to suka kawo maka ayan na warisa Suleiman Dawud annabi Suleiman ya gaji Dawud me ya gada dukiya ya gada ko annabta ya gaji annabta kamar yadda malamai suka gaji ilimi a wajen annabawa ko al'ulama warasatul anbiya an warisul ilm man akhazahu akhadha bi hazdin wafir malamai magada annabawa ne sun gaji ilimi duk wanda ya riko da ilimi ya yi riko da babban rabo sun ma'auras na kitabar da zina stafaina min ibadina ko ashe shi su malamai an gadar da su littafi annabawa wato ba a gadar sun gadar da ainihin ilimi ne da kuma annabta an fahimci wannan ko kamar zakariya da ya ce fahabli min ladunka waliya yarisu ni wa yarisu min ali yaqub ka bani ainihin magaji daga wajenka ya gaje ni kuma ya gaji iyalan yakuba kaga babu yadda za a yi ya gaje shi kuma ya gaji iyalan ga gabaki daya abin da yake nufi ya gaji abin da suke tare da shi na annabta da ilimi an fahimci ko saboda haka hadisai sun zo mu mutawatirai matan annabi gaba ɗaya an ruwaito wannan hadisi daga gare su an ruwaito daga irin su Abu Huraira irin su Abu irin su Umar hatta shi Ali bin Abi Talib shi kan shi din da sauransu cewa taron annabawa ba a gadon su abinda suka bari sadaka ne sannan bayan haka kuma su kansu yan shi'a din a cikin littattafansu sun nuna cewa mace ba ta gadon fili mace ba ta gadon gona ko fili sun buɗe babi musamman a cikin furu'ul kafi sun nuna haka kaga da ko fadak ai gona ne kaga kenan fadiwa ba ta gada ba kenan sannan ƙarin ƙarawa wato lokacin da ainihin bayan abubakar ya rasu umar radiyallahu an ya gaji wannan ya gaji wato eh, ya zama khalifa umar ya ci gaba da yin abin da manzan Allah ya faɗa cewa duk shekara a yi boje daga ahalul bai amma ba sa gadon wannan fili bai bayar ba zamanin usman shi ma haka aka ci gaba da gudanarwa yadda manzan Allah ya tsara bai bayar ba da aliyu ya hau kan mulki bai ake tunani tun da dai ainihin an zalunce su an kwace musu dukiya to ai yanzu gwamnati ta zo hannun shi ai ya kamata ya canza wancan zalunci zuwa ga adalci sai shi ma ya ci gaba da gudanar da wannan abun yanda ainihin abin ke gudana tun zamanin abubakar bai canza ba kaga idan an ce abubakar ya yi zalunci umar ya yi zalunci usman ya yi zalunci to aliyu shi ma ya yi kenan kaga duk an jingina zuwa ga zalunci kenan zalincin bai tsaya kan abubakar ko kuma wayannan khalifofi guda uku ba har da aliyu bin abi talib kenan tunda har ya gama mulkinsa wajen shekara shida da yana mulki aliyu bin abi talib bai canza wannan tsari da aka gudanar ba misali sai wannan ya nuna ashe wannan magana tabbatacce ne cewa annabawa ba a gadon abin da suka bari sadaka ne an gane wani ko kuma da za a gaji manzan Allah ai ya kamata ya bar dukiya ne mai yawa ba wai ya bar takobi da alfadari ba daga takobi sai alfadari sai kuma wannan fili a can haibara wanda ya sanya shi ya zamanto sadaka ya ce wannan fili ya zamanto sadaka fi sabilillah ba wai na gado ba na'am babu tafarruqin nasi an al-imam inda al-qa'ila fama nan wajen ina mahallu shahid anan wajen babu mallam yara kasar silah inda al-maut wanda baya ganin karya takobi a wajen mutuwa kaga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen da zai rasu bai karya takobin shi ba an gane wannan ya bar wannan takobi har ma gashi nan bayan rasuwansa, an ba da labari cewa ya bar wannan takobi to malamai suna cewa wai mutanen jahiliya haka suke mutanen jahiliya sun kasance idan mutum yana da ainihin takobi sai ya ga ainihin mutuwa ya zo masa sukan karya wannan takobi don kada wani ya amfana da shi an gane wani ku? wannan ya saba ma ainihin musulunci kuma barnan dukiya ne shi saka baya dacewa na'am Ha! babu tafarruqin nasi an al-imam inda al babu wato warwatsuwan mutane daga barin imam a lokacin kailula in za a yi bacci a huta sai jama'a duk a warwatsu a bar shugaba shi kadai a waje ya halatta a babu tsaro musamman a irin wannan zamanin namu sai security din shugaba su watsa su bashi waje su bashi shi kadai kawai a wajen ya danganta ko wal istidlal bi shajar da kuma inwantuwa da bishiyoyi حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سنان بن أبي سنان wa abu salama anna jabiran akhbara lalle jabir ya bashi labari shi abu salama وهول السند وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي نعم. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنكر مودك سنان بن أبي سنان الدؤلي cewa lallai Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu ma ya bashi labari cewa lahu gaza ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai yayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa adrakatuhum alqailatu fi wadin kathir alida sai dailula ya riske su a cikin wani kwari mai yawan itatuwa itatuwa na kurna itatuwa masu kaya masu kaya فتفرق الناس في الإضاء bi بالشجر sai mutane suka warwatsu a cikin wayannan itatuwa masu kaya suna neman inuwa da ainihin wayannan bishiyoyin فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة في منزل الله صلى الله عليه وسلم في يسوكا الأشم وتأتاتيا فعلق بها سيفا في راتي تقوبن سعوجا ثم نام فاستيقظ sannan sai ya barci, bayan ya yi sai ya farka wa indahu rajulun wa huwa la yash'uru bi alhali a wajen shi akwai wani mutum manzon Allah bai san da shi ba kun gane a wajen manzon Allah annabi yana bacci sai ya farka alhali a wajen shi akwai wani mutum wanda annabi bai san da shi ba yaya maganar sanin gaibi masu cewa manzanni sun san gaibi annabi ya san gaibi ko haka dai manzon Allah yana kwance kuma ya farka alhali a wajen shi akwai wani mutum wanda wa huwa la yashkuru bi manzan Allah bai san da shi ba kaga wannan ya nuna la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa'anda suke sammai da wa'anda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala na'am fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce illa hadha iqtarata sayfi lalle wannan ya zara takobi na a kaina yana so ya kashe ni fa qala bayan yamna'uk sai ke ce mun wane ne zai kare ka daga gare ni qultu Allah sai na ce Allah fa fasha masai. Ba ha huwa za jalisun sai takobin ya fadi an gane sai ya zara takobin shi annabi ya kwace takobin sai gashi nan bawan Allah a zaune sai ga kwace takobin sai gashi nan a zaune kuma lam yu'aqibuhu amma kuma manzan Allah bai mishi azaba ba shi ne manzan Allah ya kwace takobin bai mishi azaba ba ga bawan Allah nan a zaune misali to a nan wajen ya halatta kenan a bar shugaba ba security duk gaba daya security ke su koma suna kwance a wasu wurare su bar shi kadai hal jaza hmm? wani ya ce shi ne asali Shi ne asali a bar shugaba babu tsaro akwai irin tunanin mutane masu cewa idan mutum na da gaskiya bai bukatar tsaro akwai irin wannan magana in dai ka rike gaskiya kana matsayinka na shugaba za ka yi ta yawo baka da matsala shi haka abin yake ko idan mutum yana da gaskiya zai yi ta yawo tun da bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba zai yi ta yawo baya buƙatar wani security da ya zama security shi gaskiyar shi ya zama security din shi shi haka ne yanzu a irin wannan zamani da muke ciki sai ka zama to mai gaskiya mai rikon amana mai bin ka'ida shin da kai da mara gaskiya wa ya fi cancanta ya mutu kai mai gaskiya kai ga fi cancanta ka mutu saboda marasa gaskiya sun fi yawa wanda suna so su yi almundahana suna so su yi zalunci kuma ka toshe musu hanya za su iya bin duk yadda za su yi suka sun kautar da kai saboda ka hana ruwa gudu ina fatan gane wannan saboda haka wato a wannan zamanin ko kana da gaskiya za ka iya tafiya a wannan zamanin mai gaskiya ma shi ya fi bukatar security fiye da mara gaskiya ina fatan gane wani lokaci mai gaskiya mara gaskiya ma ya fi samun tsaro sai dan zara suka yi ka samun tsaro a wannan zamani a wannan lokacin ina fatan gano wannan to me za mu ce a nan wajen shi a nan wajen malamai sun ce dalilin da ya sa manzan Allah ya kwanta ba tare da tsaro ba wato lokacin farkon musulunci farko da manzan Allah ya hijira ya kasance ana ba shi kariya gidan shi ana sanya security saboda kada kafirai su kai hari daga baya sai Allah ya saukar da ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'tibuka minan nas tunda aka saukar da wannan aya wallahu ya'tibuka minan nas sai manzo Allah ya ce duk sauran sahabbai su watsi Allah ya riga ya bashi kariya Allah ya riga ya bashi kariya Allah ya kare shi daga cisa ba za a kashe shi ba da saboda haka da aka je wannan yaki sai ya zamanto sauran sahabbai tunda Allah ya riga ya ba manzo Allah kariya ba sa bukatar su bashi wani security ne kowa ya je kwanta abin shi an gane kuma gashi nan da wannan ba ya zara takobin me ya faru sai takobi kawai sai ga an fizge takobi a wajen shi ya ga takobi a ƙasa kaga wannan ya nuna lalle Allah ya bashi kariya din ko ba haka ba Allahu a'lam amma kai da ba a ka kariyar ba ka kana bukatar tsaro kenan Allahu a'lam Ah, babu ma kila sirri ma babu abin da aka faɗa game da masu ويذكر wa ابن Umar عن النبي Sallallahu alaihi wa sallam? wato an ambaci wani hadisi bi sigatin tamrid ya zo yuskar da siga na tamrid an gane daga ibn umar daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi an sanya arziki na karkashin inuwan mashi na ina an sanya arzikin annabi a cikin jihadi karkashin inuwan mashin shi wa ju'ila dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri kuma an sanya kaskanci da wulakanci ga duk wanda ya saba ma umarni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam A gane wannan hadisi wato hadisi ne sahi hadisin abdullahi bin umar na radiyallahu anhu da lafazin bu'istu bayna yadai sa'a ma wato an aiko ni wato gab da tashin kiyama tare da takobi wato ila rizki ta tazillu rumhi an sanya arziki na karkashin inuwan mashina wato ila tazilla wa sagar alaman kharafa amri an sanya kaskanci da wulakanci ga duk wanda ya saba mu na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanta kanshi da wasu mutane to yana tare da su a wannan abu wannan hadisi ya inganta Abu dauda ya fitar da shi an gano wannan ko a na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنكر أودغا نافع shine maula bararren bawan abi qatada al-ansari an abi qatada radiyallahu anhu lalle abu qatada Allah ya kara mishi yadda annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hatta idza kana bi ba'd tariq makkah lalle shi abu qatada ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya kasance a cikin hanyar sashen hanya na makka takhallafa ma'a asabillahu muhrimin sai ya ɗan ja baya ya ɗan yi fashi ya ɗan ja baya tare da wasu sahabbansa masu harama Wahuwa zai ghayru muhrim alhali shi baya harama shi waye shi abu da ko shi abu da shi bai yi harama ba a a himaran wahashiyan sai ya hango jakin daji fastawa ala farasi ya ga jakin daji sai ya daidaita akan dokinsa ala ashabahu ayyuna wiluhu sauta sai ya tambayi mutanensa cewa da Allah su taimaka su miƙa mai bulalansa tunda shi baya shi bai harma ba shi bai yi harma da aikin hajji ba sai yana kan dokin da Allah su dan miƙo mai bulala fa abawu sai suka iya su miƙa mai bulala fa sa'alahu rumhahu fa abawu bai za ka iya su miƙa mai saboda su suna aikin hajji kan su taimaka mai ko da saboda haka sai ya tambaye su to da Allah su bashi su bashi mashin shi ga mashin kina a kasa su miƙa mai mashin a fa in suka iya da fa akhadha sai shi da kansa ya sauko ya ɗauko wannan mashin ya ɗauko bulalar duka thumma shadda ala al-himari fa qatala sannan sai ya kai farmaki bayan ya ɗauki wannan mashi sai ya kai farmaki ga wannan jaki sai ya kashe wannan jaki din فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم bayan ya kashe wannan jaki sai suka yan aka suka yanka jakin sai wasu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ci daga cikin wannan jaki din wa aba ba'dun amma wasu ce su gaskiya ba za su ci ba dole sai an je an tambayi manzon Allah yaya hukuncin cin wannan jaki din falamma adraku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an zalik a lokacin da suka rinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi dangane da cin wannan nama din fa qala innama hiya tu'matun at'amakumuha Allah sai ce sai annabi ya ai wannan abinci ne wanda Allah ya ciyar da ku an gane a wata ruwaya ko da gashin zai kawo wannan abinci ne wanda Allah ta'ala ya ciyar da ku وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الهمار الوحشي an أنكر daga أبي قتادة dangane da ainihin jakin daji mislu hadisi abin nazar kawai, misalin hadisin abin nazar ya ce. Ah, hal ma'akum min lahmi shay'un hal ma'akum shay'un min lahmihi shin tare da ku akwai wani abu daga cikin naman in akwai naman ku mun kaga wannan mubalaga ne na nuna halacci ko wato ba ma wai ya halatta ku ci ba in akwai wani abu na naman ku mun ni ma in ci kaga za su samu natsuwa cewa na farko ana cin jakin daji jakin gida haramun ne a ci amma jakin daji ya halatta sannan kuma na biyu idan ya zamanto wanda baya aikin hajji ya yi farauta ba ya yi farauta ba ne don kowa ya yi don kanshi ne ya yi farautar don kanshi sai ya san muku masu aikin hajji za ku iya ci amma in ya yi farautar ne musamman domin ku to ba za ku ci ba an fahimci wannan ko eh باب ما قيل في درء النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الهر babu abin da aka faɗa game da rigan yaƙi shi ne bir da kuma riga a wajen yaƙi an gane ya halatta mutum ya sanya riga domin kariya daga tsara ka sanya wani riga wanda zai baka kariya daga tsara نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد اهتبس أدراعه في سبيل الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول أما شي خالد to hakika ya ba da hubusin rigan yakin shi ko rigunan yakin shi fi kaga dai wannan ya nuna mana halaccin mallakar rigunan yaƙi. halaccin mutum ya mallaki bulletproof a wajen yaki ba laifi bane shi Khalid bin Walid radiyallahu anhu duk shekara yana ba da zakka to wannan shekarar sai manzo Allah ya ga cewa ana buƙatan kayan yaki kuma babu isassun kayan yaki to sai Khalid bin Walid da ya gane buƙatan kayan yaki wato dukiyarsa kuɗin da ya saba yana ba da zakka da su duk shekara kafin shekaran yayi sai Khalid bin Walid ya yi amfani da wannan kuɗi ya je sai makamai da rigunan yaki da dawaki da sauransu ya bayar da su fi sabilillah to lokacin zakka da ya zo an zo karɓar zakka wajen shi a wannan an zo karɓar zakka wajen Khalid sai Khalid ya ce babu kuɗi kuma an san shi mai kuɗi ne an gane to shine aka ja kai ƙara wajen manzon Allah cewa ainihin Khalid bin Walid ya hana zakka Abbas Amin Nabi ya hana zakka sannan Ibn Jamil ya hana zakka to shine manzo Allah ya bada amsan kowanne ɗaya bayan ɗaya cewa amma Khalid fa innakum tazlimuna Khalid fa innakum tazlimuna Khalidan lalle ku kuna zaluntar Khalid da kuke cewa ya hana zakka bai hana zakka ba saboda a faqarita masa adra'ahu fi sabilillah hakika ita masa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah hakika ya bada hubusin rigan yakin shi da kuma tattalin shi fi sabilillah bai hana ba kun gani sai manzo Allah ya bashi uzuri ga dalilin da ya sanya wannan shekara bai yi zakka ba an gane wannan ko yau wato kun ga ashe manzo Allah nan ya nuna mana halaccin a sai kayan yaki domin kariya ga musulunci da shi نعم آه حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكر مودك عبد الله بن عباس الله يقارى مفيا دايتشي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدا الحالي أنا نمشكين cikin ainihin tanki اللهم إني أش... اللهم إني أنشدك أهدك ووعدك ya Allah ina gama ka da alƙawarinka duk dai alƙawarinka Allahumma in shi ita lam tu'bad ba'da yau ya Allah in ka so fa ba za a bauta ma bayan yau ba muna roƙonka ka ba mu nasara akan kafirai in ka so kafiran nan za su iya halakar da mu gabaki daya ya zama to babu wani sauran musulunci sai kafirci eh fa qala Abu Bakar bi yadihi sai Abubakar Bakar radiyallahu anhu sai ya kama hannun Annabi dan Annabi ya nace da addu'a yana ta roƙon Allah ya bada kariya daga sharrin kafirai kada kafirai su gusar da musulmi a doron ƙasa fa hasbuka ya Rasulallah. sai ke cewa ya ishe ka ya Rasulallah wannan ya faru ne rana ya ibadar. lokacin da manzo Allah ya ga manya-manyan janar-janar manya-manyan kafirai sun yi tattali ga manya-manyan makamai an gano wannan ko ya ga maka ne gaba ɗaya maka ne gaba ɗaya ka zo da rundunanta. a lokacin manzan Allah ya yi ta roƙon Allah yana roƙon Allah ya Allah idan har waɗannan mutane ka ba su nasara a kanmu to shi kenan an je da bautan Allah da sauran ƙasa ya Allah ka taimake mu ka ɗaura mu a kansu yana ta addu'a yana ta addu'a abubakar ya ga addu'an ya yi yawa shi ne sai kama hannun annabi ya ce ya rasulullah hasbuka ya rasulullah ya rasulullah ya ishe ka haka Allah zai amsa Addu'a Allah ya amsa faqadi alhahta ala rabbik hakika ka nace wa ubangijinka kuma insha Allah ubangiji mai amsa addu'a ne zai amsa wa huwa fi dirhi lokacin manzon Allah yana cikin wato rigan yaki manzon Allah ya sha rigan yaki fa kharaja wa huwa yaqul a lokacin sai manzon Allah ya fito daga cikin wannan tenti din yana cewa sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur da sannu za a wargaza taron jama'a na kafirai kuma da sannu za su juya da baya bal sa'atu maw'iduhum a tashin kiyama shine maw'idin su shine wajen alƙawarin su Wa sa'atu adaha wa amar kuma tashin kiyama wato yafi hadari kuma yafi yafi yafi daci an gane ko tashin kiyama yafi hadari yafi musibantarwa kuma yafi daci وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر وهيب Khalid ya bamu wannan labari ranan yakin badar حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعيب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كرمودك عائشة رضي الله عنها تكيشيوا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الحالي ريغن يكنشي an ba da shi jingina inda yahudiyin a wajen wani bayahudi bi 30 sa'an min sha'ir da sa'i talatin na sha'ir manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi da kuɗi kuma yana buƙatar ya je ya ce bare ya kai gidansa an gane wannan ko to da ya rasa yadda zai yi maimakon ya je ya roƙo shine sai je ya ɗauki rigan yakin shi sai ya kai ma wani hude mai sayar da abinci ya ce ga rigan yakin nan da Allah ka ba mu abinci an gane sai hude ya karɓi wannan rigan yaki sai ya ba da abinci wato sha'ir wato nau'i ne na alkama wanda yake sa'i talatin sa'i talatin mudunabi nawa kenan kowane sa'i ɗaya mudunabi hudu an gane ya nuna mudunabi dari da ashirin manzo Allah ya karba ya kai cefane gida ya ba da rigan yaki a matsayin idan ya kawo kuɗin in ya biya sai ya karɓi kayansa an gane kaga wannan hadisin ya tabbatar mana da halaccin yin jingina kuma shi ne hanya mafi sauƙi na ka karɓi bashi tunda mutum zai kawo wani abu wanda yake abin nan ya fi tsada fiye da abin da zai karɓa a nan wajen manzo Allah ya karɓi sa'i talatin to kuma shi wannan rigan yakin ila inda za a siyar da shi zai iya zai iya kaiwa sa'i tamanin ko ɗari shi kuɗin saka abin da mutum ya bada jingina yana fin tsada fiye da abin da ka amsa idan za ka amshi dubu ishirin za ka iya bada jinginan abin dubu sittin saboda idan ka ƙi biya cikin sauƙi za a siyar a cire kuɗin a baka sauran abin da ya rage an gane wannan idan ka kansa biya ba wai za a rike wannan abin bane ba za a siyar ne in an siyar sai a cire wannan kuɗin da ka ci bashi sauran kuɗin sai a ba kayanka wannan shi ne ƙa'ida na bibina na musulunci an gane to saboda haka sai manzan kaga a nan wajen halaccin mu yi mu'amala da kafirai ga abin da ya shafi harka na duniya abin da ya shafi ainihin kasuwanci da mu'amala na duniya za mu iya mu'amala da kafirai abin da ya shafi siye da siyarwa za ka iya siyan abu a wajen kafiri shi ma zai iya siya a wajen ka za ka iya haɗa business da kafiri za ku iya buɗe kamfani da kai da kafiri an gani ka hada ka hada ainihin ka hada kai da can kasashen amurka a ringa ba supply wani mr williams yana supply kai kuma dan najeriya kana siyarwa sai a ce william william musa an company william musa an company ko kuma a ce sheikh sheikh musa an pastor william sun hada kamfani ba laifi ba ne a nan wajen ba addini suke ba abin da suke harka ne na duniya ya halatta ku fahimta wannan ko in wani wani ya ce ga wani babban fasto ya hada wani kasuwanci da wani babban shef ga gani fada suke sun mai da kowa waye ne gashi nan kansu a hade yake eh su malaman nan kansu a hade yake ku ne suke sa ku ta wahala kuna gaba da juna in ba in ba wahala ba gashi sun hada kasuwanci suna ta moran riba ku kuna nan kuna fada da junanku wai wai kirista kirista da musulmi da sauransu an gane to musulunci bai hana musulmi ya yi mu'amala da kafiri ba wajen abin da ya shafi kasuwanci wanda ya fi kowa imani wanda ya zo da addini shi ma ya yi an gane ƙarƙashin wannan don an samu kamfani na amerika ta yi mu'amala da saudiya baya zamantowa matsala mun zai ka gani yana za gane ma saudiya yahudawa ne ga wata kawai kamfani wai saudi amerika da mutanen iran yan shi'a suna yin kamfen da wannan Shiga kamfanin mai ana kiran shi aramco ko kuma wani kamfanin mai mai suna saudi america to mutum da ya ji wannan sai ga hankalin shi ya tashi ya za a yi saudiya ta haɗa kamfani da america an gane to amma an gane musulunci ba babu haramci in dai an cika sharaɗi na kasuwanci ba a fada cikin haramun ba an gane wannan ko na'am ah, wa وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد yace wani riga ne na bakin karfe ibnu tabiya ya istinbadi mutumin da wato cikin dukiyan shi akwai haram da halal zaka iya mu'amala da shi mutumin da a cikin dukiyan shi akwai haram da halal karkashin wannan hadisin a cikin majmu'ul fatawa zaka iya mu'amala da shi a ina ya ciro wannan badin saboda yahudawa suna cin riba yahudawa ba su da doka irin namu saboda haka a cikin kasuwancinsu da mu'amalar yahudawa akwai haram akwai halal zai iya yiwuwa ma a cikin a cikin jalin wannan wannan kasuwanci akwai kuɗin halali baka sani ba ina ba san gane tunda ko kafiri da kasan bai da doka kasan dukiyar shi a cakuɗe yake to mutumin da yake a cikin dukiyar shi a cakuɗe yake akwai halal da haram za ka iya mu'amala da shi ba tare da ka tambaye shi ya ma bayani wanne ne halal wanne ne haram ba an gane in ko kace za ka yi wannan misali to duk wanda za ka yi mu'amala da ya zo zai siya ba a wajen ka zaka ce to zaka ta nuna mun wanne ne albashin ka na halal wanne ne ka zo ka ciyo haram kaɗan siyasa ne wani dukiya ka sata na gwamnati nuna mun dukiyan sata ka nuna mun dukiyanka da wato kuɗinka na hakika da kuma halaliyanka da halaliyanka zan yi mu'amala da kai sai a ringa tafsilata idan malamai sun gayyato ciyamomi da 'yan majalisa da gwamnoni zuwa wajen sauka sai ce da Allah muna kira zuwa ga gwamna mai girma gwamna muna kira zuwa ga mai girma honorable wani don Allah in za a bamu ya bamu daga cikin halal din shi kai bamu daga cikin dukiyar da ya sata eh shin wa abin nan wa za ga yasa yanzu za ga nan ma ba a ma bincike yana bayarwa za a mai addu'a mai taimakon musulunci mai kishi irin wa'annan gwamnoni Allah ya yawaita mana su kaza kaza kaza sai a yi mai addu'a eh a ce khadimul qur'an ma وقال معلم حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من هدي yace wato ya ba da jingina ya ba ba yahude jinginan wani riga na bakin karfi حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga abi huraira radiyallahu an cewa daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce masalul bakhili wal mutasaddiqi mithlu rajulaini misalin marowaci da mai sadaka misalin mutane biyu ne alaihima jubbatani min hadid a garin su akwai riga na bakin karfe suna da irin rigan nan alkyabba irin na bakin karfe ko kuma a ce irin falmara na bakin karfe wani torwat huma ila tarakihima wato ya matsayi hannayensu zuwa ga kashin kirji saboda matsewa ya matsayi musu haka sun sa irin falmara din ya matse musu hannu ba sa walawa fa kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqati wato duk sanda mai sadaka ya so ya yi sadaka ita sa ta alaihi sai wannan riga ya ƙara faɗi ya ɗan sakan mai hannu in mai sadaka ya yi sadaka sai ka ga sai ɗan sadaka a takure ki haka sai sai hannun ya saki hatta ta ufiya asara har ya to yana can ƙasa rigan zai to mai faɗi har yana can ƙasa yana goge sawunsa sawun da yake tafiya saboda tsawon rigan har ya zo yana goge mai sawu wa kullama hammal bakhilu bi sadaqa duk sanda marowaci yi niyyar yin sadaka in qabadat kullu halqatin ila sahibatiha sai duk wani sarka ya takure zuwa ga ma'abocin shi ya kara takure cikin nashi wa taqallasat alayhi sai wannan tufafi ya dage a gare shi wa dammat yadahu ila taraqihi sai hannayensa su tattara zuwa ga ainihin kashin kirjin shi haka ya takura rigar na kara fatsewa فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول sai ya ji annabi sallam yana cewa fa yajtahidu ay wasi'aha fala tattasi' sai ya ta kokari yana so ya fadada ya bude tufafi amma tufafin baya buduwa tufafin na ƙara takurewa Tufa eh? marowaci. To, insha Allah, sai taimakon da aka saba nema rana irin ta yau saboda aikace-aikacen da ake gudanarwa saka yan uwa za a zaga a nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum

na'am tambaya alaikum salam Kuki wannan gaba ɗaya malamai sun yi mangaru a kan mutum ya sha wani abu wata da ainihin takobi ya sare ko da sare da takobi suke halatta shi wani ya yi magana cikin bayanin bidai ka shirin ku da shan magunguna irin wannan wato na daga kaji irin wai dan kada a sare da maciji kada maciji ya sare ka ko kuma kana sare ka takobi ce duk bai halatta ba gaba amma babu laifi za ka iya sanya wani riga ko wani abu ko ka kare kanka da takobi wannan babu laifi amma shaye shaye magani maganin bindiga maganin ka za su yi halatta na'am alaikum salam Thank you. yana zuwa ga banki matsalan eh, matsalan banki shine magana bashi da ruwa kawai amma babu bashi da ruwa ya halatta da za ka iya amfan bashi a ko'ina su banki za su baka bashi ba sa baka non interest sai za su baka non interest abin bashi a gani ya zama to ba bashi da ruwa ba a jingina ya halatta ba kowa na banki kowa ne da masu banki ai su banki ka'idan su banki ba sa tsara shi banki bai san da asara ba an da shi sai da kai tsara. ko da su banki sun zai baka bashi zai nemi takardun gidanka kuma gidanka ya zama yana da tsaye ko wani ko mai ne eh komai da komai yana da shi saboda da zarar ka kasa biya za a je a siyar ko nawa ne zai siyar shi zai cire kuɗin shi in ma ka faɗi ya rage naka to ba matsala bane dan ka ka bi ka amsa in dai babu wannan interest din eh, kasuwanci tare da banki za ka yi kasuwanci da shi mana da zai hana banki a cikin dukiyar banki akwai halal akwai haram akwai akwai sana'ar da banki ke yi mai kyau akwai sana'ar da banki yake mara kyau wani banki har alade yana siyarwa har giya yana siyarwa yana juya kuɗin kuma akwai bankin da ko kuma wasu sana'o'i da suke wanda mulki ya yarda da shi sana a cikin transaction da ake a banki wasu masu siyarwa wasu marasa kyau ba duka bane abin da ake yi marasa kyau misali za ka iya yin kasuwanci da shi na'am eh Eh. eh akwai hadisin da ya zuwa kan haka akwai hadisi ya zo sahi na ga wani hadisi a cikin sahihul jami cewa duk mutumin da ya siyar da fili bai sanya kuɗin ga misalin shi ba lam yubarak fi ba za a sanya albarka ga dukiyan ba an gane na ga hadisi ingantacce akan haka kaga abinda za mu ɗauka shi ne in ka siya filin to in ka siyar to kai sauri ka sayi wani filin ko da za ka yi amfani da wani kuɗin kada kuɗin ya zarce gaba ɗaya a cikin kasuwanci kaɗan ciri wani wani kuɗin kuma ka sayi wani filin ko da bai kai shi girma ba Ya so sauran kuɗin ka yi amfani da shi eh insha Allah na'am ya eh, da gida da kasa ɗaya ne in mutum zai siyar kada ya narkar da kuɗin gaba ɗaya zuwa kasuwanci ya amfani da wani sashi daga wanda kudin ya ƙara mayarwa ƙasa eh. na? babu abin da ya hana in ga duba cikin azkar imamun nawawi ya yi magana shin za a iya ce ma wani mutum wanda ba manzo ba alaihi salam wasu malamai sun halarta za a iya ce ma wani wanda ba manzo ba alaihi salam an gane wannan ko to wasu malamai suna ganin babu amma shi buhari kawai istilahin da buhari ya dauko a kai ahlul baiti ne kawai buhari ya ce ma alaihi salam sauran bai ce musu amma ba ya nuna ba a cewan bane shi ne dai a irin nashi istilahi haka ya sa eh wajen ya fi a ce mawa eh, eh, akwai malaman da suke gan dama za a iya cewa wasu malaman suna gan ana cewa musa alaihi salam amma kaga istilahat ne wannan istilahi ne wanda in an ce sallallahu alaihi wasallam ka zo fassarar shi ira da aminci Allah su tabbata ga mutum waye baya son tsira da Allah su bata gare shi amma kaga wannan istilahi ba a amfani da shi sai ga masu sai ga manzanni ko radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda wani ne bai so Allah ya kara mai yarda kaga to wannan istilahi ne aka aka sai aka ware wannan aka ce wayannan ga manzanni wayannan ga sahabbai sannan wayanda ba su ba an fi so a yi amfani da rahimahullah an gane to wannan istilahi ne amma naka fassara gudanar lugadin ya halatta a yi amfani da dukkan lafazin da kowa ba an yadda to amma kaga wannan kalman alaihi salam wato ba a cika amfani da shi ba sai ga manzanni amma kuma akwai malaman da suke amfani da shi ga ga wasu daga cikin sahabbai a ce musu alaihi salatu wassalam an gane wannan ku amma mafi alkhairi ya zamanto alaihi salam na manzanni رضي الله عنه نسى هبي رحمهم الله نسى ولا الله أعلم إيه نعم آه لا تشغل شيء أبا أبا شيخ حرام البركة الكل اللي أجلسه saboda ya haramta ba ba zai albarka kamar da shi yana cikin wajen filin cikin kasar shi ba za ka samu abin da za a ce fili ba ne shi ne abin da ake magana ba wai an haramta ma cewa ka juya kudin ka da kake so ba ai mallakan ka ne na'am wa alaikum salam a to ba kasan su mutane ba sa raina ko faɗa ba ma wannan ba a ce a ga malami ba ya ci bashi ai malam wani ba bashi yanzu yana ci ba shi an ɗauka malami mala'ika ne bai cin abinci to bai kamata a ga malami gaskiya ni ban ji daɗi ba daga malam wani zai zai ci bashi kaga fiyayyen halitta ya ci bashi har ya ba da jingina an gane wannan babban abin da za a zargi malam wani a gare shi a ga malam wani ya yi sallama da kai ya roke ka dan Allah wani ban da na abinci makami ne to wannan akwai nau'in kaskanci a cikin shi in ba malam ya ga zai mutu ba bai kamata ya haka ba amma abin da yake da alaka da ya ci bashi ko ya bada jingina ko a ga malam shi ma yana kasuwanci ko a ga malam ya hau mashin shi ma ko ko ko a ga malam da take yana fai yana tukawa yana kwasan mutane yana kwasan fasinja yana samun kuɗi kada wani ya yi mamaki ba mamaki shi ma malam sai wani ya ce alfa ba mutum ba alfa malaika ne ba mutum bane alfa eh? shi ma alfa mutum ne yanda yanda kai ma kake haka shi ma yake kawai ilimin da Allah ya bashi ne bambanta shi da kai to kada ka dauke shi wai shi kada kuma shi ma ya shiga cikin sauran mutane ba zai ji daɗi ba ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba komai ya zama a takure abin da Allah bai haramta mishi ba a haramta mishi ina ba kan gane so da malam na iya cin bashi malam na iya bada jingina yadda kowa ke iya yi duk ɗaya ne eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk